'Yan uwan matasa barka da warhaka barkamu da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa shirin da ke zaga labarun da suka shafi duniyar matasa a cikin wannan sati. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma Gora kiya a Rimi. Ya ne Gora kina lafiya? gabni gora da fatan kin tashi lahiya alhamdulillah yau da me kika zo mana gora cikin labarin matasan mu yau za mu shi wata sanarwa da kungiyar kwadugon dalibai wato USN ta akan kudin ashe takardu na zuwa jarabawar bak a cikin takaitaccen rahoton mu kuma za mu shi yadda aka yi gasar iya magana wacce ake ce ma juris in fikra pri maimuna goji wanda kungiyar kasa da kasa ta ɗaliban shari'a reshen nijar ta tsara da karshe sai filin na wasannin motsa shi Gora kamar yadda na faɗa ƙungiyar USN wato ƙungiyar kwadagon ɗalibai suka fitar da wata sanarwa ranar Litinin 8 ga watan Maris akan wani cikas da suke gani wajen tsara ash takardu na jarabawar bak. Haka ne Gora ai shi ne ma sakataren da ke kula da harkar karatu na ƙungiyar USN ya ƙara bayyanawa a cikin wannan tsokacin da ya yi wa mai ɗaukar rahoton mu Rafika Tahir. Ta la'akari da yake a karon farko ne da ma'aikatar shirya bakaloriya ta fito da matakan sabbin tsari ɗan takarar bakaloriya bakaloriya a hukumance zai biya jika biyu ba dala goma kuma ɗan takarar bakaloriya mai zaman kansa zai biya jika tara da dala sitin. sai dai a yau ina tabbatar muku akwai waɗansu shugabannin makarantu maimakon su tsaya yadda aka ce a biya sai suka ƙara jika biyar har zuwa jika goma a cikin waɗansu makarantu masu zaman kansu a nan yamai kai har ma a cikin sassan ƙasa akwai waɗanda suka ƙara daga jika goma sha biyar zuwa jika ashirin wanda hakan ya taka dokar matakan da aka ɗauka na tsare-tsaren mu abin da muke so kudaden nan da aka karba ba bisa kan ka'ida ba a maida su ga 'yan takara gora akan wannan sanarwar ta kungiyar usn wasu daga cikin ɗalibai da za su zana jarabawar bak sun ba mu ra'ayinsu wannan shekarar gaskiya abun ba daɗi saboda bara jika takwas ne ake aje takardun jarabawa bana kuma jika goma sun ƙara jika biyu kenan jika goma ne 'yan jarabawa masu zaman kansu za su bada muna jiran canji gwamnati ta maido kuɗin aje takardun kamar yadda da suke a in ba haka ba gaskiya wannan karon abun da wuya ƙara kuɗin gyara takardun shiga jarabawa bakaloriya ya kawo cikas ga wasu saboda mu muna birnin iyayenmu suna da halin biya mana in su waɗanda iyayensu suke wani waje da a wata da kyar za su samu dala ɗari ko jika kaga wannan babban cikas ne ga dukkan ɗalibai su samu gwada an zubar mu leƙo jihar agadis inda zancen barace-baracen da ƙananan wannan yara ke yi ke ta yin kamari yawancin su basu wuce 'yan tsakanin shekaru bakwai zuwa sha biyu ba. Hmm, bari gora sai kin je a cikin wannan rahoton da abokin aikinmu musa mamma ya turo mana a cikin kasuwanni tashoshin mota da manyan magama-magama na birnin agades wa'annan yara ana ganin su ta ko'ina wasu na barace-barace don su ciyar da kansu shekara tar mata tana jira aiki ina kasuwar tar ina bara bara sai ban mu da abinci za muke ba shi yasa muke baya ba mu da abincin da za mu ci ayyukan wayar da kai yin rigakahi da kuma ɗaukar ɗawainiya harabar jiha mai kula da kariya ta yara ta sha gudanar da su game da wannan al'amari a cewar suleiman isaka na sashen wannan tsangayar wani bi ba abin da ya kamata mu yi da ya huce ayyukan rigakafi da kuma ayyukan wayar da kawuna da kuma ɗaukar ɗawaini yaran da muka tantance suna cikin ƙangin rayuwa dangance da wannan al'amari mayar da da hankali na ma'aifan wa'annan yara ya waje ba a faɗar Suleiman Isaka. Ayyuka ne da mu kaɗai ba ma iya yin su yadda ya kamata, sai da gudunmawar kowa da kowa da iyaye su rinka sa a ransu cewa sun haihu ne ba wai saboda yaran su tagayyara ba su shiga bara kafin su ciyar da kansu. Nauyi ne da ya rataya a wuyan mu a musulunci a matsayin mu na iyaye. Mafi yawan wa'annan yaran masu barace-barace sun fito ne daga jihar jihar zander A cewar su babban dalilin da ke sa su aiwata wannan al'amari shine talauci. Gwada yanzu bari mu koma kan takaitaccen mu na yau. Ranar takwas ga watan Maris da ta gabata wato ranar Litinin aka gabatar da gasar iya magana wacce ake ce ma Juris in Fikra mai Maimuna Goje zama na uku. Kuma 'yan ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta ɗaliban shari'a reshen Nijar ne gora suka tsara wannan gasar. Ƙarin bayani a cikin rahoton da Olivia Asogababi ya shirya mana. yan amfani da kalma don canza yanayin rayuwar mata. Mata 'yan takara goma aka zaɓa domin wannan gasa ta iya magana da aka raɗawa suna Juris in Fikra Le mai Maimuna Goje wato kyautar mai Maimuna Goje. Ta hanyar wannan wasa sun nuna hazakar su a gaban jama'ar da suka zo don karfafa musu gwiwa. Ko menene amfanin wannan wasa? Ga amsa ta bakin Usman Hassan Muhammadu, shugaban kungiyar ƙasa da ƙasa ta ɗalibai masu neman ilimi a fannin shari'a reshen Nijar. Mafi yawanci a cikin tsangayoyi da kuma ma'aikatu. Kullum maza ne suke sahun gaba. Ko da ayyuka ne na kungiya sai kawai albarkacin ranaku na mata ne zaka ga mata sun fito suna 'yan maganganunsu daga nan kuma ya huce don haka ne muka yanke shawarar shirya tarurruka da za su baiwa waɗannan mata dama magana a cikin bainar jama'a saboda su rinka kare muradinsu yadda ya kamata ya kamata su san yadda za su yi magana su san yadda za su jawo hankulan jama'a a cewar muna goje ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara gasar hakan na cikin tsarin bunƙasa cancantar mata ta ƙara da cewa ya zama wajibi matan linjar su kokari ƙoƙari domin su cancanci matsayin A yau muna buƙatar a mutunta kasan mata. Muna son a bamu. Alhalin aka ce kowa ya gwada ƙoƙarinsa mu ne a baya. Saboda maza suna fuskantar junansu a gasanni, a zaɓuka, kuma mata a koda yaushe suna baya. Ni ina cikin mata masu ra'ayin mata da suka yi imanin cewa eh a girmama kasan mata. Amma ya fi kyau a ce ƙwarewar ta ƙunshi mace. Bani son a bani kwata zan yi. zan sanya kaina kuma idan muna son burgewa dole ne mu koyi gasa kalmar kagamawa ya kamata ta zama ta mata a ran takwas ga watan mars duniya baki daya ta sallaci ranar mata kuma kullum adadin su karuwa yake wajen kokowar neman su kenan dai kokowa za ta ci gaba da wakana a yanzu kuma sai wasannin motsa jiki fannin ƙwallon kafa gora an soke gasar ta 'yan kasa ga shekara goma sha bakwai wace ya kamata a fara ta a yau yaukin na kasar maroc bayan wani taro da kwamitin gaggawa na kungiyar kaf ya yi fantastika an ɗauki wannan matakin ne bayan kasar maroc ta rufe iyakokinta ne na jirgin sama tare da wasu kasashe a dalilin annobar cutar coronavirus daga cikin wa'annan kasashen kuma akwai wa'anda ya kamata su halarci gasar da farko dai gora an so a mayar da gasar wata ƙasa amma aka fasa da yake ita kungiyar kwallon kafa ta duniya wato fifa ita kanta ta soke gasar 'yan ƙasa da shekara goma sha bakwai a bana anan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron da kai za ku sake sauraron shi akan lambar uku bibiyar kyauta tare da 'yar tai